wai ku ku mata ba tausayi ba ba ba ba abuna tausayi fa mai gida fa ka ce fa duka nawa ne kudin gaba da ba wani kudin circi ba saboda Allah mai gida lokaci na ta kurewa ba mu kai gudunmuwan mu ba fa gudunmuwan me ku mata dai bici da suna baya kare muku kullum ana bici za kai gudunmuwa ana suna za kai gudunmuwa ba haihuwa bane kuma ba biki bane kamanta masu laluran yoyon jini da muka ji a gidan rediyo? Aya, matam, magana laluran hemophobia ko? Eh mana. Allah sarki yau ne za mu kai. Nawa ne canjin kinci a wajen shi? nera saba'in ne na aika yaro siyo Yana wajen shi. Yana wajen shi. Nan dari a saba'in ga talatin. Ya zama dari biyu. Nawa dari naki dari. Mm. Gobe kuma an sama kuɗi shi ma sai a biya mashi nashi dari. Mm. kin san soja ana nema fa mutum miliyan goma ne fa a najeriya to naira dari dari saboda allah ba za ka yi taimako ba yadda ana taimaka ma jama'a matam idan ma mun kara samun kudi karshen wata za mu kara turawa shi kenan mai da kudi ai masu adashin duk sun ansa kudin adashi Allah da akwai sai mu biya nan mutum goma goma ko ba haka ba ba damuwa sai dai ka sai na dawo